Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ‘yan uwa musulmai, ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci ne albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata ta ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba hadisin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wanda aka da masjid sautin sunna ma'ana masallaci ne wanda ake babar maya da fadita shi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu muna nan dai har wa yau a cikin suratul nisa'i wanda kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari ɗaya da bakwai daidai da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da takwas daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu yau muna uku ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga ashirin ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam ka san duk abin da aka faro shi yanzu yanzu za ga an fara maka lissafi ga yanzu an yi azumi an yi guda uku haka yanzu sai ka an ce maka an yi goma an yi ishirin sai ka an ce an gane Wani duka yana gwada kwanan mu yana ta mene yana ta garewa kana ta burin Allah ya kai ka faɗi kai abu kaza ana minusin din shekara ko a cikin kwanakinka ai aure na faɗi ne kana Allah Allah amma kuma fa ana minusin a ka na gidan duniya na haka kullum bayan Allah matsawa gangan Allah ta'ala take yi Allah madaukin sarki ya sa mu gamu da shi muna masu imani da shi don haka insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce muna nan a cikin suratun nisa mun tsaya aya ta ɗari da bakwai za mu tashi aya ta ɗari da takwas daidai kai ne za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alama jira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta 108 idan ba idan manta ba ne har yanzu zancen yana nan don gane da abin da ya shafi wanda ya saci wani abu ya kuma rataye satan mawa ma wani ba yahude domin a tabbatar maka da adala ai ma'ana adalci na musulunci cewa ba musulunci baya duban kai musulmi ne kuma kayi ha'inci a ce ba za a baka laifin gaba a'a a ƙa'ida ta shari'ar musulunci duk wanda ya yi ba daidai ba tabbatar masa da ba daidansa ake yi ba ko ma'ana ake yi abin da ya na ba daidai ba sai a tabbatar masa da shi abin da ya na daidai ba sai a tabbatar masa da shi Ko ba daidai ba ne a same ka kullum abin da kake faɗa shine aibin mutane amma ba za ka faɗa alherinsu ba wannan ba daidai ba ne domin dole ɗan adam yana da alheri yana da mene yana da ba. don haka in wata rana ka faɗi sharrin mutum bisa yayi shagal to yana da kyau kuma in yayi alheri fa kada ka boye kowaye shi kuma kuma koda wanda ba musulmi ba ne yayi abin arziki misali a rayuwar duniya da a ce yayi tunda dukkan kafircin kafiri bai kai shaidan ba shaidan shine uban arna aiko Shi ne ainihin wanda limani na yan wuta amma sai da yi abin da manzan Allah ya ce abin da ya faɗan gaskiya ya faɗa lokacin da aka samu wata abu tsakanin shi da wa da Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda da ya zo ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don gane da shaidan ya ce masa yake karanta ayatul ne ayatul kursi ya ce lalle ya faɗi gaskiya amma kuma shi ne shi shi ne a dai ne ƙarya ma ba komai ne ya faɗa da ce ƙarya ba sai an bincika ko kuma in jiya kai ƙarya yau kuma ka zo ka faɗi magana ba za mu ce ai jiya ma ya ƙarya yau ma ƙarya yake ba yau ta zama mana aiki mu bincika mu ga ƙarya kai ko ba ƙarya ba wannan shine adalci na musulunci don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani don gane da abinda waɗannan bayan Allah suka yi ɗan uwan wanda ya sata ko har ma da shi kansa suna kokari sai an ɓoye al'amarin an jingina ma wani wanda ba shi ne abin ya faru da shi ba Allah yake yastakuna minan nasi wala yastakuna minan lahi ai ma'ana suna jin kunya ai alka'inuna kenan misal tu'uma wa qaumi ai mu mahayin ta misalin tu'uma da mutanen shi nan ai ma'ana suna jin kunyan mutane amma wala yastakuna min Allah ba su jin kunyan wa ba su jin kunyan Allah kuma waye kamata a ji kunyan sa Allah tabaraka wa ta'ala sannan waye ya kamata ka yi abu domin sa shine Allah madaukakin sarki wanda la yaqwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shi Allah ba abin da yake koya masa a sama ko a ina ko a ƙasa Allah yana gani <clears throat> kai ma kuma ba kana gani ko Allah yana gani kai ma kana gani amma ganin ku iri ne da na Allah ne a kai ganin ka kana da limit Eh? kuma ganin ka tana iya nuna maka wannan abun ya girma shi yasa nan da nan ka ganshi wani abun kuma ya yi dan kankan yanzu kana ta laliban yadda za ka yi ka ganshi shi kuma Allah abun da yake babba da abun da yake karami babu wanda ganin sa yake zama wa Allah cewa ah, ai wannan saboda abun babba ne yanzu he na ganshi wannan karami ne yanzu ina ta neman yadda zan yin ganshi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira amma dai kai ma kana gani ko ba haka ba kai mai ji ne kai mai gani ne Allah ma ba mai ji ne mai gani ne amma ba kowane mai ji mai gani yake iri daya da mai ji mai gani ba ko an shigo cikin mu mutane ma ganin mu akwai bambanci da na juna ko akwai wanda yanzu akwai abin da yake iya gani akwai wanda kuma yanzu sai ya kara da ne sai ya sa glass ko ba haka ba sannan sai akwai wasu kananun abubuwan da ko ba gilas duk karfin ka kuma ba za ka gan shi ba sai ka using microscope ko na'ura wanda yake girmama abu ka gan shi sai ka amfani da wannan to shi kuma Allah da ke ha wa jalilu ha gaba ɗaya iri ɗaya ne abun Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine Allah wanda ake gaya maka ba dan adam ba dan adam bai zai zama Allah ba a duk inda yake don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa suna ɓoyewa. ko suna jin kunyan mutane amma ba sa jin kunyan Allah bayan kuma wa huwa ma'ahum ai Allah yana tare da su wani irin tarayya ai Allah in an ce Allah yana tare da mu shine yanzu yana nan yana gangan mu kenan muna mu'amala da ubangiji a kalla ba haka bane inda zaka bi karatu santa ba damuwa a ciki to abun ba haka yake ba tun inda ka gama iya to zaka ga an gaya maka wata irin ma'iya ce ma'ana wani irin tarayya ubangiji yake da bayi إما بعلمه وإما ببصره وإما بقدرته سبحانه وتعالى وإما بأوله ونصره ko a samu Allah na tare da kai da taimakonsa ko na tare da kai da ganinsa ko na tare da kai da jinsa ko na tare da kai da ikonsa an fahimta amma wa huwa fauka arshihi bi zatihi amma yana sama da arshinsa ko da zatinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka duka wannan sai ka lura ke sa kaza wa huwa ma'ahum anan sai aka ce bi ilmihi da mene da ilimin sa ai duk abin da ake jin kunyan ko ake boyewa to Allah ya sani ta yi ma ka wani abu ya zama na ya buya wa dan adam amma bai buyawa ba bai buya Allah ba ta yi kuma ya zama kana jin kunyan wani amma ko da abun kunyan ya fito ma ba yanda ya iya da kai amma Allah ba da yanda ya iya da kai da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa suna ainihin wato koyewa ko suna jin kunyan wannan al'amari na mutane ma'ana suna jin kunyan mutane su riski wannan abu amma ba su jin kunyan Allah bayan kuma sun manta ai Allah yana tare da su da ilimin sa in zai bayyana bima la yarda min al-qawl yayin da haka ne na zai bayyana eh ma la yarda min na haka ne su karanta in zai bayyana ma la yarda min alqawl yayin da suke ainihin wayan gari suna jujjuya maganan daren su har koyewan suna zantukan da ubangiji Ala bai yarda wato ainihin su wannan zantukan ba ta yaya na kudurinsu da suka yi da rantsuwarsu da suka yi wajen kore satan ma'ainihin dan uwansu su kuma yaba wannan satan ma wannan ba yahudi wa kana Allahu bima ya'maluna muhita ai ubangiji ya kasance mai ilimi ne wato iliminsa ya kewaye akan dukkan abin da suka kasance wato suna aikatawa ai Allah ya sani ke yasa Allah madaukakin sarki ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ai lallai abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa duka na Allah tabaraka wa ta'ala ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita ubangiji ya kasance akan komai ya kewaye da ilimi wani wajen Allah ya sake cewa in tubdu shay'an aw tukhuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima ko ku bayyana da wani abu ko ku koye shi shi Allah ba damuwansa bane ya san abu Abun da za ka yi kake kokarin boyewa to dama daidai ka yin daidai kai ka sanda a yi ka yi iyayenka ma Allah riga ya rubuta abin da duka da kai an riga an sani duk abin da za ka yi kafin ka zo duniya ma Allah ya riga ya tsara wannan maktubun fi lauhin mahfuz yana rubuce a lauhin mahfuz cewa za ka yi abu kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to ashe ko ba abun da zai koya wa Allah tabaraka wa ta'ala tunda rayuwanka duka yana hannun Allah madaukakin sarki ne na'am Allah ya ci gaba da cewa ha antum هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا kaji in ka zama lauyan wani a nan gidan duniya da ka iya zama lauyan gobe kiyama ba ka abin da ba haka ba ya aikata barna ba yi da gaskiya ka goya masa baya a nan duniya har yi winin ɗin kes ɗin to za ka iya sa kayan lauyan ka goya masa baya a kiyama ya yi wina kaga ba zai yi ba an fahimta ko don haka in ka goyi bayan makareci a nan gidan duniya har ya sha to wallahi akwai ranar kashiful asirani ranar tonan asiri ranar da baka da yanda da ka yi wato ka ce da ka ba mu wani kariya kai ma ta kanka kake yi don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ha an ko ha wulai ai ma'ana ana magana daga dukkan wani wanda da zakke ma wata wato ainihin bayanai ko kuma ai ja ija da shi dan ya kare makaryaci akan karyansa to da su Allah ta'ala yake magana su ne ai ha antum ha ulai jadaltum anhum wanda ake tattaunawa da ku kuke ba da kariya ko ake husuma da ku kuke ba da kariya ma waɗanda suka aikata abin da ba daidai ba suka kuma jefi wanda ba shi ya aikata abin ba kuka ba su kariya ko kuka ba su kariya kuka zama musu lauyoyi ai hayati duniya a nan gidan duniya to fa man yajadillaha anhum yawmal qiyama to waye zai zo ya ba irin wannan kariya ranan alkiyama din sun tashi gaban Allah amman yakunu alaihim wakila ko waye zai na musu wakili a gaban Allah ya ita yi wannan idan ka yi wannan a duniya ai a lahira kan babu magana idan kai shugaban kasa ne a duniya a lahira fa ba zai yiwu ba liman al-mulku yau lillahi alwahid alqahar baka isa kai wani motsi ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ko ko zai zamto wato ko da su iya kasance musu amma ya kuno alaihim wakila ko waye zai iya zama musu wato ainihin wakili wanda zai zamto cewar ya shiga tsakaninsu da ubangiji wurin ba su kariya kada Allah ɗauke sarki ya azabtar da su ainihin ma'ana babu wani wanda ya isa ya ji kwanci wannan ayyata walla amrahu wanda zai jibanci al'amarin su babu shi wanda zai zaman ne ya yi ainihin wato ba su kariya dangane da azaban da Allah mu sarki da mutuna ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى يكسوا <clears throat> ومن يعمل سوءا دون لأيكة ونزهدي أي ذنبا يسوء به غيره wato zunubi wanda take mummuna wanda ya zamanto ya yi aikata kuma sai ya jefi da wannan wato ainihin zunubi din kamar yadda shi ta kuma ya jefi wannan ba yahudi da wannan aiki da ya aikata wato na sata to duk wanda ya aikata wannan aiki ya yazlim nafsa ko ya zalunci kansa sun thumma yastaghfirullah sannan sai ya nemi gafaran ubangiji ai ma'ana ya zulum nafsa ai ya ya'mal zamban wato fa ra'ani. ya aikata wani zunubi ya kuma doge akan haka sun mai sarfirin laha sannan bayan haka sai nemi gafaran Allah to ya ji billaha gafuran rahima zai samu Allah mai gafara ne kuma Allah ta'ala mai rahama ne duk laifin da kai in ka tuba Allah zai karba duk girman laifi bai kai shirka ba amma da daidai ka mutu da ka ce Allah na tuba na bar shirka Allah zai gafarta maka hasari ma ubangiji yana farin ciki da bawan da ya tuba daga laifuka kamar misalin bawan da yake tafiya a gaba jeji baya jeji da dabbansa da abincinsa sai aka waye gari da dabban da abincin suka gudu suka gyale shi ya ba tsammanin ma ina zai samu abinci ina zai samu abin sha ina zai samu dabban sa rana ta kai shi wajen da zai samu abincin ya zo ya kwanta a gindin bishiya kawai ya mika wa Allah ragamansa shi kan yana jira kwanan sai kare an jima yana ɗan rurrumawa ya yi bacci yana buɗe ido kawai sai ya ga gara kuma sa ta dawo da abincin da komai da komai saboda farin ciki ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawana kaga wannan ya faɗa ne bisa ganganci a ya faɗa ne farin cikin ne har ta jefa shi kuskure ya ce ya Allah kai ne ni ne ubangijinka kai ne bawana kaga wannan ba ya faɗa ne bisa ne ba bisa ya wa? a yana so ya faɗi magana amma sai farin ciki da haka bawa wa yakan iya kuskurewa ya faɗi abu na kuskure idan kuskure kai fa Allah ya sani idan gayya kai fa Allah ya sani an fahimta to duk wanda ya tuba daga laifinsa Allah zai karɓi tubansa amma da sharadin tuban zama ne ne tsarkakakkiyar tuba tubu ilallahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah amma tuban ta zama tsarkakakkiya ba tuban bakin zuru ba ya ce ya daina kama kaza saboda bai ganta bane ko yau yana gani kuma sai je ta kuma kada kai ma kai bar laifi saboda ka mutu suka baka da dama ne kana samun dama ba sai koma laifi yanzu wani motar sa kida yake cikawa a ciki saboda Allah ba shi kudi ya sai mota ko ba ga bane ba sanan da aka kwana biyu kuma sai motar ta kubuce ya mutu suka ba mota sai ganta sha dawo salihin bawa ba haka bane ba ashe yana jira ne a sake bashi ya koma aikin sa irin nada to irin wannan tuba ubangiji tabaraka wa ta'ala bai mene baya karban irin wannan tuba domin manzon Allah yake dimmi tuba daga laifukansa kuma ya rika komawa kan wannan laifin kal mustahazu bi rabbihim kaman masu izgili ne ma ubangiji subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan ko to duk wanda ya aikata wani mummunan aiki sannan ya nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala zai samu ubangiji mai gafara ne kuma mai rahama na ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما الله تبارك وتعالى يتشوى ومن يكسب إثما تقوان بأيكة ونزنبي يزور ورشي ونزنبي فإنما يكسبه ala nafsi in yi zunubin yi bai maka ba bai mun ba bai mutu ba ya yi mawa yi wa kansa wala wa ziratu wizra ukhra idan ka shiga cikin mummunan aiki in ka ga ya shafi wani to shi ya sa ka a mummunan aikin ko kuma ya zo ya taya ka kun yi tare amma in ba haka ba kai ɗayan ka za ka ɗauki wizir ɗinka don haka ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya tsoraci wani wato zunubi ya aikata to fa inna ma kubuhu ala nafsi iyaka yayi ne ya tsoraci wannan mummunan aikin ne wa karan kansa domin sakamakon aikin zai yi ne zai koma kansa ne da annawa balahu alaiha domin me wannan ainihin aiki ne mummuna za ta koma kansa ne wala ya zurru gaira ba zai taba cutar da wa ba da waninsa ba ubangiji ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman ainihin ilimi ne game da halittunsa gaba da ya san da su komai suke sannan al-hakima ya kasance mai hikima da hukunci akan dukkan ayyukan da ubangiji yake aikatawa wato wa tsakanin bayansa na'am ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تبارك وتعالى يجزي wa man yaqsil qadi'atan duk wanda yayi mene wanda dukkan ya tsurwurci wani zunubi karama au isman ko ko babban zunubi ai zamban sabiran ko kuma zamban kabiran ko ya tsurwurci karamar laifi a qadi'a kenan au isman ko kuma zamban kabiran ya kiri abin nan ya tsurwurci wani zunubi mai girma sannan sun mayar bihi bari'an sannan ba sai ya jefa abin ya ce ji kubutacce da laifin shi ya yi amma saboda ya ga za ta tsara masa sai ce wane ne ya yi wai Allah ya san ba wane ne ya yi ba ko kai sata ka ce wane ne ya yi Ayi, eh, ko ka aikata wani mummuna abu ka fallasa sai ka ce ba kai kai ba wane ne ya yi muddin ka je shi da wani aikin da wannan kubutacce da ake nufi anan wanda ba shi yayi ne ba ba shi yayi wannan aikin ba kai kuma sai ka jefe shi da wannan aikin sai ubangiji ya tabbata shi samala buhutanan hakika ya ɗauki nauyin wannan kiran ƙarya da ya aikata wa isman mubina da kuma laifi wanda take bayyananniya bisa wannan aiki da ya aikata don haka Allah ta'ala ba zai bar shi ba Allah yake cewa ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ubangiji tabaraka wa ta'ala yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lallai mutanen nan sun yi kokarin su kautar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabarin riskan irin shari'an da ya kamata yayi a ina a tsakanin wannan bayahude da wane da kuma ainihin wannan wanda yake shi ne yayi wannan sata amma saboda ubangiji ta'ala ya sanya isma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba zai bar manzon Allah ya fada wani abun da zai zama ne ba zai zama wani damuwa ba don haka an kai yunkurin ka kautar da hankalin annabi saboda ya wani abun da za ta zama abun magana to wallahi ka makara domin hakan ba zai faru ba sai dai rikicin ya koma kanka ina fata muna lura to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ai bi ma'ana walaula fadlullahi alayka ba dan falalan Allah a gare ka ba ya manzon Allah sallallahu alayka wa sallam wa rahmatuhu da kuma rahamansa ai bil ismati kenan wurin isma da ubangiji ya sanya maka ai la hamma ba'ifatun minhum ai da wa innan jama'a sun yi yunkuri wato wasu jama'a daga cikin waɗanda suke ko ƴan uwan wanda ya wannan sata ko na bai kama da wannan da sun yi yunkurin an yi ai bi ma'ana an alqada'i lil haqqi kenan su kautar da kai gaban hukunci da nene, hukunci da gaskiya wato ya zamanto cewa wato ka ka yi hanyar da shi wancan wanda ya laifin zai ne zai kubuta amma sai zama akwai isma tare da kai wa mai dilluna illa an fusahum sai zama ba karkatar da kowa ba ba cewa za su karkatar ba ce kansu za su karkatar kuma wa ma yadurruna ka min shai ba za su taɓa cutar da kai da wani abu ba ba wani abun da zaka iya yi ka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya yi mene Allah ya kubuta shi an fahimta ko sai sa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa anzalallahu alaykal kitab ko ubangiji ya saukar maka da littafi wani littafi alquran wal hikmata ya kuma saukar maka da hukunce hukunce ai ma fi kenan min al ahkam abubuwan da ke cikin qur'ani na ne na hukunce hukunce sannan wa allamaka ma lam takun ta'lam aje manzo Allah bai san ne ba bai san kai ba wa allamaka sannan mun ilmantar da kai ko an ilmantar da kai malam ta takun ta'lam abinda za ka kasance baka sani ba sai za ku ubangiji tabaraka wa ta'ala ce eh, ma ta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'a eh, wa ma kunta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'alnahu ko nuran hadidihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ardi ala ila allahi tasirul umur ai ma kunta tadri mal kitab da baka san qur'anin ba kafin a bawa annabi qur'ani ya sani bai sani an fahimta ko sannan kuma idan wani abu zai faru gobe in ba Allah ya turo an gaya wa annabi ba annabi ya sani bai sani Zama muna lura da wannan ko saboda ka san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu annabi da Allah eh kaga waɗanda suke ce mutum Allah ne ko ba haka ba wanda za su dinga faɗa irin wannan magana sai ko ya Allah ne ina ba za muna lura Ibrahim Allah ne ko kuma a'a ba ma Allah ba ma a'a Allah ma bawansa ne to ka zan masu faɗa haka yanzu abin ya fito ne a wargaje ba ta inda da ya kamata a fitar ba amma ka sake dawowa baya wanda za su dinga jingina wasu ayyuka na Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da suke aikatawa suna kamanceccen yadda Allah da waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna lura saboda shi Allah duk aikinsa ba a danganta shi da aikin waye da aikin kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kadai yake banta da aikinsa ba a hada shi da kowa aikin na Allah ta'ala ne shi yake banta da shi don haka sanin gaibu na waye na Allah ne saboda ya kokkore qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun ko ba haka ba ka ce musu lau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair wa ma masani yasu kaga duk yana nuna maka ne manzo Allah ai bai san gaibu ba hadisai kuma kata kata suna tabbatar da rashin sanin gaibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai da zai yi shari'a tsakanin sahabbai ko tsakanin wanda yake rahe da su a kawo masa ƙara aka iya samun wani ya iya magana yana da zaƙin baki sai matsalan gaskiyar sai ta buya wa annabi har maza Allah ya ce kuna kawo mun ƙara wani yakan zama ya iya magana da zakin baki sai a ɗauka shi ne da gaskiya in ba ka ɗauki gaskiya aka baka to an baka abin da zai zama maka mabuɗi ne na shiga wutan jahannama ta wannan duka isharatu ila annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu al-ghaiba cewa manzo Allah bai san me ba bai san gaibu ba saboda yanzu in aka zo shari'a sai aka dauki gaskiya sai aka ba ma wannan sai aka dauki ƙarya sai aka ba ma wannan ashe an kuskure ga wani ne mai gaskiyan ga wani ne makaryaci da aka ce annabi ganganci yayi kenan ko kuma ya da ka faɗa domin dai na san kai kake da gaskiya na dauki ƙarya na baka na yi ganganci ko amma in a ban sani bane ba gajiyawa kenan na dan adam saboda wani abu ya kuya mun an ya kuya mun bai kuyawa ba bai kuyawa Allah ina fata muna lura to sai sa dukkan wanda za a ce maka masanin gaibu ne to babu kuma mai sanar da shi wannan abu kuma in an ce an sanar da annabawa gaibobi to ba ana baya maka wai ka ce sun san gaibu bane a gaibun na Allah ne sai ya sanar da su sanar da su da yayi ba yana nuna sun san ne ba sun san gaibu dan da sun sani ba da a sanar da su ba in Allah zai sanar ta ah, bari kawai kar ka ma ba mu labarin adawa ya Allah kar ka ma ba mu labarin samudawa duka mun sani kawai ya Allah kaga ya zama ka san gaibu kenan amma ubangiji yakan ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zalika min anba'il gaibi nuhihi ilaika wannan labarin ne na gaibu muke gaya maka ke sa yanzu da dan gaya maka kana shigowa masallacin da yana kira ka na ce akwai dubu biyu a jihuna sai ka je ka zauna eh kana zama eh na ce a cikin kuɗin da wanda ya san gaibu ya gaya mun kuɗin a jihuna sai wanda na gaya masa sai ya tashi ya ce dubu biyu ne a jihunka ya san gaibu eh da ban gaya masa ba ya sani ka ga ban gaya masa ba ba ne an fahimta a da ban gaya masa ba za su iya zama ɗaya da sauran wanda ya shigo ya same su a ina ya same su a masallaci da aka in an kira annaba aka gaya musu labarurka na kai aka sanar da su bai zama sun san gaibu ba a'a an sanar da su wasu sashi na gaibu bi ma'ana wasu labarurka na gaibu akan abin da ba sani ba aka sanar da su kuma an kace haka ne to da kowa ma ya ce ya san gaibu domin da Allah ya ba wa manzala labarin tashin alkiyama mu ma ya gaya mana annabi ko bai gaya mana ba ya ya gaya mana sai zo ma sai mu ce mun san gaibu kenan a ba mu ce mun san gaibu ba saboda da annabi bai gaya mana ba fa ba da mu sani ba annabi kuma da Allah bai gaya masa ba ba ba zai sani ba da haka la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah a sama kake ko a kasa kake baka san gaibu ba wallahi sai ya Allah tabaraka wa ta'ala sai sai Allah sarki ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam ai mun ilmantar da kai abinda da ka kasance baka sani ba ai min ahkani na hukunce hukunce wani gaibu da abubuwa na gaibu muka gaggaya maka amma da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima lalle fadalan Allah akanka yana da girma li'annahu ai ma'ana saboda cewa la fadalun a'zamu min an-nubuwwati amma babu falalan da ta kai a ce kai ne annabin duk duniya duk annabawan Allah kaf ba annabin duk duniya ko akwai babu annabin duk duniya sai sa daga cikin abubuwa guda shida da aka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shine da akwai ai ma'ana yace kowane annabi ana aiko shi wa mutanensa ne amma ni wa bu'istu ila nasi kafa ni an aike ni zuwa ga mutane ne da fatida kaga wannan wata falala ne da daraja wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi don haka ai bi ma'ana li annahu la fadl babu la fadl babu wani falala a'zamu min an-nubuwati wanda ta fi girma akan annabta al'amma wanda take na gaba gari Wani risalati tamma da kuma sako cikakkiya babu wanda ya kai malam ce kadi ba asallahu nabiyyina wa habibina wa qudwatina muhammadan ila an cewa lallai Allah ya tayar da annabinmu masoyinmu kuma abin koyinmu zuwa ga mutane baki daya kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ma ka illa lin nasi bashiran wa nazira walakinna aktharan nasi ko bashiran wa walakin walakinna aktharan nasi la ya'lamu cewa ba mu aike ka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ce mu duk duniya kana masu bishara da fi abu kaza su shiga aljanna kana musu gargadi su bar kaza kar su je wuta sai dai walakin na tsara nasi la alamu mafi yawan mutane ba sani ba wani waje ma Allah ya sake ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi bai zama baba daga cikin ɗayan ku ba an fahimta sai dai shi din nan fa wato shi din nan dan aikan Allah ne kuma cikamakin annabawa wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance akan dukkan komai ne ilimi kuma har wa yau an sake samun hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imam muslim ya fito a inganci ya fitar a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na 153 ana bi hurairah radiyallahu anhu kala an samu daga aba hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda ya da amincin Allah ka tabbata gare shi yace wallazi nafsi muhammadin biyadihi kaga annabi da waye ke rantsuwa da Allah yace ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa wa kenan Allah a ce zan nace na rantse da wanda na yake hannunsa da wa na rantsi? da Allah a ce ka ce dan adam Allah ne to ranka ya akai baya hannunsa domin ya kamata da ranka yana ina yana hannunsa amma sai zama ranka na hannun Allah annabi duk matsayin da ubangiji ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai tsama annabi da kasancewa ransa na hannunsa ba sallallahu alaihi wasallam kuma har ya turo ma an karbara ko ba haka ba ya karar da kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kafin kwanan sai kare ya gaya masa innaka mayyutun wa innahum mayyitun domin abin damuwa ce ai idan annabi ya mutu ya tabbatar da maganan waye maganan Allah ne to yanzu aka ce annabi bai mutu ba kana nufin da Allah ya ce masa kai ne mutuwa ne wato kana so ka ce Allah ya karya kenan ko kuma ne ne kike so ka fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah yace yana rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad yake hannunsa yace la yasma'u bi ahadun babu wani mutumin da zai cizance zance daga wajena min hazihi umma daga wannan al'umma yahudiyin wala nasarani a'a ba yahude ne ko ko a'a ba nasare ne thumma yamutu sannan yamutu ya mutu kuma a halin ya ji zancen wala yu'min billazi ursiltu bihi bi kuma imani da abin da aka yi ni da shi ba illa kana min ashabina ba sai ya ga zance cikin yanyana, cikin yan wuta tunda duniya aka yi shi don haka ko a ina kake ya zama wajibi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kake kuma fatan ka za ta kone da wuta Allah ta'ala ya tsare mu don haka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da wato ainihin koro bayani don gani da abin da ya shafi ganawa da mutane wato ainihin suke an gane ثم أكب على ما تقدم من النهي عن المجادلة للخائنين sai ubangiji ya ci gaba da koro bayani bisa kan abin da ya gabata na abin da ya zamto cewa na ba da kariya mu maha'inta likarabatihim saboda kusancin su da su aw li sababin akhar ko kuma da sababi wato ainihin na ne na ainihin na daban an gane ko wato Bi biman in najwa wurin hana ganawa duk wata ganawa Allah ya hana ta sai in gana wanda za a gaya maka illa ne ma fihi maslahatun amma sai gana wanda za ta kawo maslaha na jama'a ga Magan duniya kafin ubangiji ya bada sam a wannan ganawan ya yarda da ita Allah yake cewa لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وبنجل تبارك وتعالى يجيبك لو haka مثل مثل ana مثل عشان can مثل mitin a مثل عشان to a san a kan me ake mitin din in ba haka ba Allah ce babu alheri a wannan mitin din in ba wannan abubuwa guda uku ake mitin domin su ba shine annajwa ko ba haka ba ubangiji yace la khaira fi kafirin min najwahu ai hakika babu alkhairi cikin mafi yawa daga cikin mitin mitin da mutane suke ganawa wato ainihin da mutane suke yi babu alkhairi a cikin sa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai wanda a ganawan za a yi umarni ne da a yi sadaka ana mutum ne ya da a yi a taimaki su wane da wane ya da a ce yi a taimaki abubuwa kaza da kaza ta hanyar fitar da kuɗi a yi to Allah ya yarda da wannan mutum ne eh, ayyar amma ya zama taimako akan hanyar alkhairi kaga ba za mu haɗu ne mutum a ce wani mutum kuke wala muna so mu tara kuɗi ma wani ya rasa yadda zai gina gidan kallo shine muke mutum mu tara masa kuɗi ko yadda za a samu kuɗin da za a gina masa to ba alheri a wannan ganawar ina fata muna lura ba alheri a ne babu alheri a wannan ganawa amma yanzu aka zauna ana tattaunawa ana nufin aka ce ne mitin din me kuke eh, wala muna tattaune da dami mu tara kuɗi ma wane ne ya aure Allah ya yarda da wannan mutum din ko da yarda ba <laughs> ya yarda ayan akan ka ake mutum din ma ina ga ko Allah bai yarda ma wani aka ce ayi <laughs> kuma <laughs> ko kuwa ka za aure shine sunan da ba a jayi a kanta duk jahilcin jahili ne ce wallahi ba wanda ya sai ana na aure dan aure sunna ne <laughs> ko to da yanzu akwai morewa a ciki ko amma idan aka ce masa ga wasu sunnonin manzon Allah he loke amma na ce aure sunna ke da ko shi haka ne mala saboda musamman wanda aka hana shi aure a gidan ya yi yunkuru an ce ba yanzu ba ya yi yunkuru wallahi baba ba baraka ana da sunna ba <laughs> Allah ya sauwaye da kaga wato idan ya to sai ya zama illa man amara bi sadaqati sai wanda zai umarni da sadaka aw ma'rufin ko kuma wani aiki na alkhairi ai amalu birrin kenan an gane ko wani aiki na ne na alkhairi aw islahin bainan na? ko kawo gyara sasanta tsakanin mutane an gane ko wanda suka samu kansu a mene a halin rikici har an yarda ma kai ƙarya ya halatta kai ƙarya ka zama babban makaryacin mai ta tsakanin mutane ya halatta ko ba ka ba yawa an yi rikici da wani ka ka same shi ce wani ai yanzu muka rabu da wani ya ce ya rasa yadda zai yi maka magana ne shi ma rashin maganan da bai maka abin ya dame shi ai na uka gamu wala da zu muka da waje kaza ai ma mun yi kaza kaga ai duk ƙarya kake zugawa ko to an yarda da wannan ƙarya in ka gama in ci aiki ai ni ma din abinda ka ga hakan yana faruwa ni ma ina tunanin in mun gamu ya za a yi masa magana sai sa ni ma duka kaina na daurewa sai ce kuma shi abin da ya faɗa kenan ya ce lallai yana so ya ma magana amma yana tunanin kar ya ma ka fara masa shi ai wallahi da mun ko ba komai mun shirya kenan sai ka tafi wajen wancan ka ce ai wallahi wani ya yana so ya yi magana da kai amma abin ya dame shi ya rasa yadda ma magana a to ai ba komai ni da da mu gamu ya mun sallama Allah magana a kare kaga kai ƙarya su amma suna haduwa ba shi kenan kawai salamu alaikum sara kawai kai sa ai wallahi ai kaza shikenan ba ka ta ba to ya halatta kai wannan kuma ya halatta ma kai kai yawa matanka <laughs> amma kai a hankali kai kana lura ko kada gare ya yawa ka zo girma ya faɗi an yanka bunsuru ba ne ba girma ya yi kashi da aka yanka shi ko ba ka ba kar kai wannan amma ya halatta ka dan yi wani dan zuci wa ka inda za ta dan janka ba kai din nan wani ne ko ba ka ba amma kar ya yawa ka je inda kuma ba za ka iya isa wajen ba duwainan wannan karerai ne wanda suke sun halatta musulunci don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa au islahin bainan nas ko kawo wani maslaha ai bi ma'ana a tsakanin mutane ubangiji ya ce man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata haka amma yayi ne don yana neman yardan Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya fa azima ai da sannan za mu bashi lada wato ainihin mai girman gaske an fahimta ko saboda me yasa saboda annahu dalun ala alkhairi saboda ai yayi nuni ne zuwa ga alkhairi ya shiryar da mutane zuwa ga ainihin wato alkhairi an fahimci wannan ko don haka ba laifi duk mitin da za a yi amma ya zama ana yin mitin ne akan yadda za a ciyar da addini gaba ko yadda za a ciyar da al'umma gaba ko yadda za ku ciyar da kanku gaba ciyarwa gaba wanda wanda Allah ya yarda da ita haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita na'am ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا to kaji ubangiji ta'ala yace wa man shaqiqir rasula duk wanda ya raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi can annabi yayi can to ya shiga masifa an fahimta ko ya raba gari da annabi annabi na shan kai kana shan kuma kai kana da ce kana san manzon Allah kaga bai yi ba kana kida kana rawa kana tsalle kana burjima kana faduwa duk annabi bai ake ka ba ka tayi kana yi ne saboda kana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko raba gari da manzon Allah domin kai san yayi can dan mana hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rasul in ka kirkiro bid'a ko raba gari da annabi domin kana zo ka hada ka fada da manzo Allah ne kana zo kai ma ka kira kanka annabi in ba haka ba ai duwa aikin da dana samu lada annabi ke zuwa da shi annabi ba zuwa yake ta koyi kawo ba jira yake a masa ne ne a kawo masa to kai yanzu aka jira kawo maka kuma wa ya zabe ka Allah ya sabi min al mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓa yan aika a mala'iku yana zaɓa a mutane kuma kai ba ka daga shi, don duk wanda yanzu ya fito yake shi annabi ne wallahi ya zama kafiri kuma kake shi da. an fahimta ko to shine ubangiji ya ce wa man shaqiqir rasula duk wanda ya raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tane ai fi ma ja'a bihi min al-haq cikin abin da manzon Allah ya zo da shi na gaskiya kuma yayi haka ne min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan gaskiya ya bayyana masa ai zahara lahu al-haqq al-wadih bil hujjati zahira ai gaskiya ya bayyana masa da hujja a tsari ya bayyana masa sai ya kauce wa annabi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba nawa ba ba na mu'minai ba ai ya bi hanyar da ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyansu ba yanzu kai idan ka la'anci sahabban annabi ko raba gari da annabi ko ba ku raba ba Eh? ka zagi abubakar kun raba gari da annabi ka zagi umar kun raba gari da annabi ka zagi usman kun raba gari da annabi ka zagi aliyu kun raba gari da annabi ka zagi akwai masu zagin aliyu ma fa jama'a muna lura idan shi'a sun zagi abubakar sun zagi umar sun zagi usman ko ba haka ba sai suka ce aliyu suke kauna to akwai wanda shi kuma wa aliyu yake tsinewa shine ba kawarije kawarijawa sun tsine masa yadda na aliyu sannan kuma in kace a ahlul bait ne kake so kai watsi da sahabbai ka tsine musu to akwai wanda su kuma shedan ya musu da baibai ya sa suna la'antan ahlul bait kuma su ne annawati ina da ka shiga ka tsira ka shiga ta tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai naka ahlul bait naka ko ba haka ba musulman Allah naka Allah naka annabi naka in ba haka ba wuta naka domin ka mutu kana zagin wani sahabi to kaunan ɗaya sahabin ba zai ma amfani ba saboda zagin sa saba ma waye saba wa Allah ne karya ta ayoyin Allah karya ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karya ta Qur'ani ka karya ta Allah in ka karya ta hadisai ka karya ta manzon Allah in ka karya ta manzon Allah ka karya ta Allah in ka karya ta Allah kuma makoman ka wuta ne to ya da kai kenan kaga dole ai ta bayani wa mutane karka je kana ta zalla goshin ka ya kode a je wuta da ka kai baka sani ba to ka ka shiga cikin wani mutum jama'a muna lura da haka ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda ya raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanya sabilil mu'minin ya bi hanyar da ba na mu'minai ba in aka ce hanyar mu'minai ko kaki ko kaso wanda zaka fara kira su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka san ana kallon gabar ba ba dan sahabbai ba ko ka sani ba ka ya ake sallah ba duk abin da yanzu muke na addini ba dan sahabbai ba wallahi ba da mu sani ba kuma da ma'ayinta ne annabi yana komawa zuwa ga Allah sai su ɗauki Qur'ani duk su bunka masa wuta su ce ba za a yi ba sun yi haka ba su yi ba da cewa abin ya zo ya same don haka ya bi hanyar da ba na muminai ba an gane wannan ko ai bi ma'ana as-sahabatu wa tabi'ihim sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su wa tabi'i tabi'ihim da waɗanda suka zage biyo bayan wanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah dama ya faɗa ya ce khairul quruni qarni ko khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ai bi ma'ana ghayra tariqil ladhi huwa alayhi min ad-dini shi yafi hanyar da ba hanyar da suke kai na addini ba fa yashqu nafsahu tariqan mukhalafan li tariqihim sai ya tsaga wa kansa wata hanya ya kinkimo ma kansa wata hanya hanyar da ta saba ma hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ahkam kaga raba da annabi kuma baka da aya sannan baka da hadisi sannan baka da wata zance da zaka kawo inda aka samu aliyu yana tsine ma abubakar ko da bai babu to in kai yanzu ka tsine ma abubakar kana tare da aliyu a sunanka ma ka tsine ma aliyu don haka aliyu babu ruwansa da wanda ya saba wa Allah ba kuma ruwansa da wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya zama to ya nema ma kansa wata hanya cikin aqida da hukunce hukunce sai ce ni ma ta walla zamu yi ne zamu bantar maka da abin da ya jibanta kuma wa nuslihi jahannam sannan makomansa ina ne wutan jahannama ne an gane wannan ai zamu kona shi kenan fa yahtariqu fiha za a kona shi a cikin a cikin wannan wutan jahannama wa sa'at masira ai wannan makoma ta muni a cikin makoman bawa wato gidan wuta ne Allah ta'ala ya sauke don haka ولما كان موضوع السورة إثبات العدل والإكساد بين الناس yayin da ya zama maudu'i bigire na tura shine mene shine ainihin tabbatar da adalci da kuma wato ainihin daidaita tsakanin mutane an gane wannan ko wa alijati zalika fi su a fi suwari fi suwarin sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo a yanayin irin wannan su a cikin sura wanda suke masu yawa wa buniyat ahkaman wadiha ubangiji ya gina wani wani hukunce hukunce na daban cewa anna zulma mamnu cewa zalunci abin hani ne walau ala man lam yakun fi nizamil aqida ko da ma akan wanda ba ya cikin tsari na aqida wal millatil islamiyya kuma baya tafarkin musulunci zai halatta ka zalunce shi saboda shi ba musulmi ba a'a bai halatta kai wannan ba wa fi ma ati cikin abin da zai zo wato wani ambatan wani girma ne na al'amarin wato wanda ya zamanto wato ainihin ne wato zalunci a cikin dukkan wato abubuwan da ubangiji ta'ala ya hana shine duk abin da aka yi na zaluncin nan yanzu za a kawo maka wani zaluncin da tafi girma za a hana ka shi wa huwa shirku wa ibadatu ghayrillahi ta'ala shine shirka da bautan wani wanda ba Allah ba na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle allah baya gafarta ma duk wanda ya hada shi da wani cikin bauta an fahimci wannan ko duk wanda ya hada allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin da wani cikin bauta to allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta masa ba da ya mutu akan haka wa ya gafir ma duna zalika ubangiji yana gafarta ma wani laifin da ba wannan ba ainihin man ya sha'u ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah duk wanda ya haɗa Allah da wani cikin bauta faqad dalla dalalan da. hakika ya bata bata wadda take mani sanciya ai anil haqqi kenan ya bace gabarin gaskiya fa inna shirka azamu anwa'u dalala lalle shirka ita ce mafi girman anwa'u dalala wato a cikin nau'ika na bata wa ba'aduha anil sawabi wal istiqamati ita ce mafi nisantuwa gabarin abin da yake na daidai da kuma tsayuwa akan daidai Allah yake in ya da'una ai ba kowa suke kira ba wato akan wannan shirka nasu ai min dunillahi ko in ya da'una min dunillah ba ko na na'am in ya dauna min dunihi ba kowa suke kira koma bayan Allah ba wato akan al'amarin shirkan nan nasu illa ina san face gumaka ne wainda suke mu'annasa wato ainihin suke kira shine kamar lata da kuma uzza da ne kuma da manata suke kira wa in ya da'una ai ba kowa suke kira ba har wa yau kuma ai ma ya abuduna kenan ibadatu ha ba kowa suke yi wa bauta ba illa shaytanan marida face shaytan mai taurin kai wanda yake mai jin kansa kharijan an sa'a wanda ya fita gabanin da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko sai zaman to ma shaytan ne taurin kai a shaytanin mari ko shaytan ne taurin kai mace suke ne suke ainihin bautawa don haka Allah ta'ala sai ya la'ane su zamu iya ci gaba na'am لعنه الله وما لنتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ubangiji ta wa ta'ala yake cewa waɗannan wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba suke yin shirka suke kiran shaidanu masu taurin kai domin me domin a matsayin bauta da Allah ce la'anahullah Allah ya la'ane duk wanda Allah ya la'ane shi ai ya abadahu an rahmatihi kenan ya nisan ta shiga ina gaba da rahamarsa Allah ka tsare mu da fadawa la'ananka sannan kai ma da bakinka kar ka bude ka ce wani la'ananne ne in ka la'anci wani kuma to la'anan za ta yi kudu arewa gabar yamma ta yi sama ba ta samu wurin shiga ba sai ka dawo kanwa sai ka dawo sai ta dawo kanka an gane ko sai ta dawo kanka kuma kada abin ya kama bakinka ana ce maka wani ɗanka ya yi kaci ai wannan yaro la'anan nan yaro ne a wani ba ka zakin sa wani yake kawai a gidansa kawai ana wani moce ce kai wani la'anan ne ne wannan kika <laughs> daga wani ai jahili ne ko ba haka ba Allah ya tsawai wallahi yana kwanci a dan jira kansa in ya ji wani an na yayan ce kai wani la'anan ne ne yake mana wannan ya subhanallah ba dan ubangiji yana kauda kai ga irin wannan maganganu ba da mun lalata ma ƴaƴayen mun lalata kanmu kuma an bayi da sai a kiyaye wannan to la'anahu hulla, Allah ya la'ane shi wa qala sai dan din ko ya fada ka zai shi dan ba mun gudu wurin kunne yake da shi ba eh jayin da yake da ubangiji ba ba da Allah yana jale wannan ba akwai abin da Allah ya tsara ne ko aka bar dan ai da tun dama Allah ya fata fata da shi ko ba haka ne? amma Allah ya zuba masa ya maka istidraki Allah ya ce wa sai sai shaytan din ya ce to da ka la'ane ni la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda to tunda ka la'ance ni to ni kuma sai na ne na samu wani rabo daga cikin ka, dan samu wani rabo na zan wafci ka irin wanda dan yi irin wanda dan wafta in tafi da su dan wafce su an gane ko da haka sai Allah yake cewa shedan ya ci gaba da cewa wala udillannahum ko sannan zan fatar da su ai an haƙƙi kenan bil wasa wata zan fatar su ga barin bin gaskiya zan dinga sa musu wasu wasi a cikin zukata don inna shaytana yajri min insan majran shedan yana tafiya a cikin mutum kamar yadda jini yake gudana yace to zan fatar da su ga barin gaskiya sannan fa wala nahum zan kuma jefa musu burace-buracen rayuwar duniya su manta da hidiman ubangiji kullum buri kawai dan yi kaza dan yi kaza dan kera dan yi gida kaza dan yi kullum buri kawai na duniya wal amurannahum kuma zan umurce su falyubatti ko falyubatti kunna al an'am dan sa su rika yanke kunnuwan dabbobi bisa harka ta tsafi da tamfe sai a tsaga kunnan dabba sai a yanke kunnan dabba wani abu ne kama da wannan wal Nahum, dan sake umurtar su kuma fala yuzayyirunna khalqan lahi sai sun canja halittar Allah in ma ta hanyar sa su rika zane zane a fuskan su ko ta hanyar sa su rika bleaching eh ko ta hanyar sa su rika attachment ko ba ka ba duk wannan menene canja halittar Allah ne ta yi bleaching fatanta kai wani tsiyama yanzu har mazan ma wani ma ka samu fari ne amma dan yana ta mulke mulke yanzu kaman kai da Allah wani abu da ka mulka kana mulka wani abu ka baci <laughs> wannan kwanin ya maka kyau amma yanzu kana zuwa wani shagon shafa shafa kana mulmulka shikenan ka rage karfin fatanka abu kalilan zai ji maka ciwo to abin da yanzu ake kenan in ke bakakirin ne akwai abin da Allah yake nufi ya bai ki bakakirin ki a guri kuma kudin bulitin din ya kare musu in suka tashi dawowa fakin sai sun haya bakin ubangiji da ya musu ga kuraje kuma ga muni lai da ka kaga duk wannan yana daukan wal amra fala yughayyirunna khalqan lahi a wata zancen zan sa su su sake hanyar Allah daga ainihin hanyar musulunci da Allah ta'ala ya riga ya tsira dan adam fitratan lahi lati fadaran nasu alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktharun nasi la ya'lamun to da a samu shi ya bar musulunci yana daukan canja ainihin addinin Allah tabaraka wa ta'ala wa man yattakhidhu shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan ya zama masa majibanci ay min dunillahi ko ma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika yayi asara kuma asara wanda take ya Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin ya zaman to za mu tashi aya ta 120 Allah ya kai mu gobe komai yayi anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya ce mana larifa mana sirri duniya dunya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya rahama cikin kabarinsa muna roƙon Allah ta'ala Wayan yan uwan mu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata wanda muka san su don da mu san su ba muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah muna sanya wani bawan Allah cikin addu'a wanda aka yi masa aiki sakamakon masa aikin kuma he wayi gari bayi gari kuma bayi ji kuma ya Allah muna roƙon ka ka warware mana wannan damuwa ya Allah ya Allah ka kawo masa dauki ya Allah ka bashi lafiya ya Allah waɗanda suka yi mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah muna roƙonka ka saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya kuma masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya din Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana sirri duniya da lahira lahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin ونعوذ بالله من هذه أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين